to yanzu mai ya rage sai ruku'u ko dama hannun shi yana kirji to sai sake daga hannun shi daidai da kafada haka ko kuma haka sannan sai ruku'u to a wajen ruku'u yatsunka ana son ka baza su ne akan ka kamar za ka yi dakuwa haka ake yi mu duba da kyau ba a ainihin yin haka haka ake yi jama'a sun gane wannan da kyau haka ake yi sai a baza su in ka baza su ɗin nan ana neman ainihin idanuwanka dama tun da ka kabbarta sallah ana son idan ka rinka kallon daidai inda za ka yi sujuda mu kiyaye wannan jama'a to ko da ka zo ka yi ainihin ruku'u haka har yanzu ana nan ana son idan ka yi ci gaba da kallon inda kake ainihin inda za ka yi sujuda ya tsinka kuma karka manta ka ji abin da aka ce ina fatan mun gane sannan har wa yau aka ce maka bayanka ana so ya miƙe tare da kanka karka sun kuyar da kanka haka ka yi doron mage kakai haka mun gane kar kuma ka ballake kanka haka a ruku'u haka a'a so ake bayan ka yi flat haka ka tafi tare da kanka da ainihin bayan ka sannan hannayenka nan su bubbuɗe kar yi haka a hannayenka su buɗe don haka kar mutane su zo yin ainihin ruku'u mutum ya haka kamar yana jin sanyi a'a haka za ka bubbuɗe hannayenka bayan ka kuma ya miƙe aka ce kamar a kawo wani baho ko wata ƙwallo bol haka a aje a bayanka ta tsaya saboda yadda ka miƙe bayanka a cikin ruku'u ɗin an samu annabi yana zikiri yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yana faɗi so uku ko kuma fiye da uku don haka jama'a su kiyaye akwai kuma wasu zikirorin daban za ka iya yi ina fatan mun gane wannan